Hausawa na cewa idan kana da kyau ka ƙara da wanka. Wannan ne sa hukumar gudanarwa ta Premier Radio haɗin gwiwa da cibiyar koyar da aikin jarida ta Premier Academy. Ta shiryawa ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyo na na kowa wannan horo na musamman kan yadda za a ƙara inganta aikin jarida a wannan kafa. Horon ya mai da hankali kan hanyoyin da za a bi domin naƙaltar rubutu da kuma inganta shirye-shirye, wanda ya gudana a ƙaramin ɗakin taro na Premier Radio. Ƙwararren ɗan jaridar nan da ya yi aiki a kafafen yada labarai na BBC da kuma jaridar Daily Trust kuma yanzu haka yake koyarwa a sashen aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano, Dr. Bala Muhammad shine ya jagoranci baiwa ma'aikatan na Premier Radio wannan horo. ya kuma ce tsarin da aka bi na baiwa ma'aikatan horon ya kayatar da shi matuƙa. To alhamdulahi yau Premier Radio ta gayyato ni cewa na zo wajen 'ya'yana da jikoki na 'yan jarida da suke aiki a wannan gida domin na sabunta musu karatun da suka riga suka sani writing for radio wato ya ake rubutu ingantacce a harkar radio da kuma techniques of radio production wato dabarun kirkirar shirye-shirye a gidajen rediyo mun tattauna da ma'aikata wajen 25 zuwa 30 inda abin ya burge ni shine 'yan safe su da suka zo su kuma 'yan yamma suna can suna rike gidan rediyon suna aiki su kuma da aka zo na yamma wa'anda suka yi training da safe su suka je suka rike gidan rediyon suka ci gaba da aiki da haka gidan rediyon bai tsaya da aiki ba amma dukkan ma'aikatan gidan rediyon sun samu halarta wannan training ya kara da cewa an cimma burin da ake bukata duba da yadda ma'aikatan gidan rediyon suka nuna kwazo. An cimma burin da ake kuma abubuwan da da suke ta tunani suke tsammanin cewar ba a yin su a gidan rediyo sai suka ga a cikin karatun na biya musu cewa innovation wato sabon tunani muhimmin abu ne saboda haka kada mutum ya ji tsoro kada mutum ya damu kada mutum ya yi fargaba duk wata idea ko wani tunani da yake da shi da zai iya kawo wa manyansa wa wato na shirye-shirye sababbi ko na inganta shirye-shiryen da ake da su sai na fahimta cewa sun fahimci karatun. Wasu daga cikin ma'aikatan rediyon sun bayyana gamsuwarsu kan yadda horon ya gudana tare da godewa hukumar gudanarwa ta Premier Radio da kuma cibiyar koyar da aikin jarida ta Premier Academy. kan yadda ta tashi haikam domin inganta aikin jarida a wannan kasa. Eh akwai abubuwa da ya shafi harkokin shirye-shirye na inda za a ɗauko shi kansa ma tun daga ma wato fitar da idea na abin da za ka yi har zuwa lokacin da za ka kammala dukkanin abin da ya shafi harkokin shirinka. A gaskiya wannan bangare an yi kokari sosai a shi wannan Premier Academy sun kokarta kwarai da gaske wajen koyar da mu. Inda za mu ce ba abin da za mu sai dai mu gode wa hukumar wannan gida wato hukumar gudanarwa ta Premier Radio rediyo gidan rediyo na gari na kowa bisa bijiro da wannan gagarumin abu da ta yi na ƙara horas da ma'aikata da kuma tunatar da su makamar aiki wannan hoɓasa ce daga cikin waɗanda suka halarci taron bada horon akwai ƙwararren ɗan jaridar nan salisu na inda ɗan batta wanda shine shugaban kwamitin editoci na premier radio da kuma mambobin kwamitin editocin hajiya umma wada waziri da kuma ibrahim sani shawai inda dukkaninsu suka ja hankalin ma'aikatan na premier radio wurin yin aiki tukuru domin Premier Radio ta ci gaba da rike kambinta na rediyon da ta yi fice cikin kankanin lokaci a kasar nan. Lahi Abdulhamid na Madobi, Premier Radio. Radio. Nagari na kuwa.